matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji mata adan gari balle aka gama da kwalliya da tsafta ka salma dan Allah duba hannuwa na yanda na yi kyau na sha lalle. Ke munira mi kike faɗi wai hannuwanki gani? Tsab da ke masha Allah kuma zanen sun yi kyau amma wannan ya ɗau lokaci ana miki shi. Ai ko kaɗan wani lokaci kuma da lalle shashaf aka yi kawai minti goma sha biyar aka ɗauka ki hito da gidan kitso tsaf tsaf da ke an miki lallen ki. Hmm. Munira kenan inda ku kin san abubuwan da lallen gargajiya ke kumshe da shi da wannan bai baki sha'awa Munira. haba keko wani irin abubuwa salma banda bata lokaci ka bi dare kana kumsa lalle sai ka gaji ka wahala ko ko tun da safe in ka fara sai magaice ka hudda shine abubuwan mm -mm, ni da lallan gargajiya har abada bani iyawa a banza ma lalle yana cikin al'adar mu na mu yan kasar Nijar. tsaya bari mini wannan dogon bayani kawai bani labari in ji abubuwan da a ciki. Akwai abubuwa da yawa. Fannin gyaran jiki lallan al'ada yana gyara farcuna ma. In farcunanki ba su da ƙarfi kuma suna da munin gani kar ki da hankalinki ki dama lallanki da vinegar dan kaɗan ki bar shi minti biyar sannan ki sa wa ƙafafuwanki da hannuwanki kar ki manta farcunanki kuma hallau. Kuma a faɗar masana yana da tasiri wajen yaƙar mummunan warin jiki cututtukan matancin mace da cututtukan zafin kafa. Kawai kina faɗin haka ne don ke gan yatsuna sun dan kakkarye ko? <laughs> a a ce wallahi ba dai saboda wannan kika gayi ba. Saya Munira ban kare ba in gashin kanki ya zama mara nauyi kuma bai yi kama da komi ba kuma kina son samun mai kyau sosai kuma ki karfafa fitin gashin naki kawai ki haɗa shi. In haɗa me? Ki haɗa garin lallanki da ɗan ruwa kaɗan sai ki shahawa gashin kanki ki bar shi minti ashirin sai ki wani za ki ga kalar ta sake zai kuma ɗau watanni bai sake ba. Wai wai mi lallan ne kike waɗin yake yin duk wannan abubuwa. Amma fa ke wannan. To abin mamaki ma bai kare ba. Ka ce mini zaki kashe ni da labarai masu daɗi a yau. To ga kunnuwa na ina saurari. Hmm. A cikin kofin ruwa ƙara garin lalle bayan lokaci kaɗan ki shafa wa jikinki ki bar shi ya ɗau wani lokaci kaɗan sai ki wanke ya Allah za ki haskaka. A me? Kwarai kuwa kina samun haske mai tsafta mai walƙiya kuma mai cikakkiyar lafiyar halitta. Malamata na gamsu gaskiya dole ne in bawa 'yan mata wannan labari su Dakata muni dakata dakata bai kare ba. To washin akwai wani abu ne kuma da baki gaya min ba? Kwarai kuwa muni. Tsaya ma ki ji. Lalle yana da sirri aiki waraka. Waraka kuma? Waraka kwarai kuwa mal. Lallan. <laughs> <laughs> in da rai zaka ji komi a duniyan nan. Ni na gaya miki wannan. A gaskiya ni ban yarda ba fa, kawai yanzu ɗoka ta kike wata marshiya hankali haba dai. <laughs> Wai maral hankali, ko kaɗan ‘yar uwa. Garin lalle yana da tasiri sosai a kan onewa, kumburi da kumburin ciki idan kuma kina da ciwon kai, shaƙi ƙamshin turaren furannin lalle sai faf ciwon kai ya tahi. Ko ta yaya ba zan iya ma zana miki dukkan tasirin lalle ba. Mine ne idanu da kike zago mini fa haba bai in kalle ki mana ina mamaki duk abin da kike gaya min ne bisa kan wannan lallan gargajiya ah na manta lokacin da kika sanya busassun ganyen lalle a cikin rigunanki saburo ma ba ya zau inda kike ba a'a yanzu gaskiya na samu kwakwaran dalilin da zai sa ni dar malalle banda haka kuma ba shi da matsa da kin san mi salma ni wallahi gaskiya sai kin biya ni duk kudaden da na kashe wurin zuwa wannan kumshin cadiyan in kuma me yasa haka Ni na kai ki. Ah, kin san da duka wannan abubuwan baki gaya mini su ba sai yanzu? Ba damuwa. Amma idan mijinki ya gamsu ya yaba darajarki za ki ba ni ninkin biyu abin da zan baki. a a a ke ni yanzu ki in mota ta kawai nake nema daga nan zan je wurin lallan nan. Ya baki kila mota hala. Eh mana. <laughs> <laughs> Amma kin kwaso da yawa. To kaji sha yanzu magani yanzu kenan. A ai babu bata lokaci cikin wa'annan yanayi. To a <laughs> Na gode kwarai Salma. ki kasance da kyau a sakaukar hanya wannan sai lallan